صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك نمنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا من نفسنا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء ولا علما أربعة مجتهدين ومخلدين بالإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. شيخ بدر وانا كرسول الله تسمع القرآن بكلمة wanda ke gudana da kasu kulawar kungiyar jama'a tun zalar jimila da samun suna afirka wa ashe mari da tilbin zakariya wanda yau muna sha hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu shekara arba'in wanda ya daidai da dubu biyu da sha tara miladiyar haihuwa da misalin maryam kuma muna cin sosai isra'i muna aya ta biyu dama mun san abin da wannan sura ke karantarwa wanda yake ana ambatar da sura bani isra'il kuma mun san wannan sura ta ne a makka kuma mun san da ayoyin kamar yadda aka faɗa dari da sha biyu ko dari da goma to yana karantarwa wata mukarana kayan abubuwa kuma da bayyana gangan cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وجيلا آه. بيان آدمية من أدواتا النبي موسى عليه السلام شيما الله يا ابن الأشياء يا أبن الأشياء كما الله يا باش الإسرائي من الإجراءات ومن الإسرائي كان في مقارنة الإسرائي لأنه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يسوى آتنا موسى الكتاب موسى أمنه موسى lisani ya tsawa wanda ana ne liman isra'ila kuma lisanin nan musa ya shirya ga mani isra'ila ni Allah ya ce gare su Allah ta tafi zuwa duniya duniya kada ku riki wanda kuke juya al'amuran ku zuwa gare bandai wannan ya nuna kada mu iya ta. da bauta wani Allah ko tura al'amuran su wani Allah in ba Allah. Kawo zuwa ilai a rakun yin kokaliya in ba وأنه فسر والقول المنكر أي قلنا لهم لا تتهموا والفيل المعظوم مكتوب إلى أنها في قراءة الملك الثانية والفيل منصوب بأن في نظر قدروا فيها لا متعليم ولا ملائكة يا أبو نعم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سؤالنا كلا الله غير قدامه كما النبي domin kuwa zuriya da man amalla wa wato jikoki da yaya na zuriya wanda mun karɓa cikin zirgi tare da nan ruwa da sara a yi kunu kama ta yi zama kamar yana da abu da ba sai rububiya a cikin bauta wa ni ɗaya da rayuwa shi ka tarar da shi kuri da lai yawan godiya da Allah da ta'ala bi da ta'a tare da abubuwa na awana innahu kana abal taqwa nabi ya zama bawa mai yawan godiya ga Allah Allah kama shukuri mai yawan godiya da na gare muhammadan fi jami'a wani duk halayensa sai a godiya wa ilahuna nan ينتهى تفسير هدى تفسير هدى وجعلناه هدى لبني اسرائيل من قول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل huwa bi zawaka khasul lahu da saura ya ke mata da rasuli wa bil qur'ani awun ni jami'in nas amma a cikin alqur'ani ya ga dukkanin mutane wa mahsusul mu'minin kuma ya ke mata da mu'minai bi ikhbaru bi anna yahud wannan akwai ba labarin cewa hudiyawa da hudu wa baƙi na da sauran mutane tsawahun ɗaya da su ke da gini wannan su na taba kirkuwan su share kumurna mutane sun yi tarayya da su yi kaunin zuriya da ma a ramani zuriya waɗanda an ka tsora da jirgi ya yi dace tare da nan da wani sana saboda haka ne ke nan kowa da kowa kushe guda ba a wani wanda ya yi rawaito da ya rawaito ma Allah Allah su sabu da wa ko shi gaba وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وأعوذ الإخبار بالبيت إلى الإخبار الأباني تحديد أفضل abin da ba sani hutawa zancen Allah mai wajen sarki da ya ce wa kawai na mun riga mun yi wa a yi mun aiku ila bani da zuwa ga bani da cikin kitabin cikin littafin a tawa wallahi rantsuwa da Allah ne da tukun da wallahi za ku yi banna kenan ina da cikin kasa a ƙarshen a ƙarshen ilma arzi da su haɗe ba mara ne su yi kuma wani ta'alun da ruruwan kabila wallahi za ku daga kai za ku ɗaukata ɗaukata wani abubba kan kuna bagayen ali za ku yi zalunci zalunci wani abubba ba. wani abin ya ku faru da yi domin an ruwan sun kashi ku rufa bi da gudama kuma manyan malamai kuma wata wurin rubutun sarki sun kawo rubutun sarki na malamai a zartun al'umma rubutun sarki kuma kana ariya ƙarwa a rabu ariya ya mutu wa'ala wa haɗa su da ɗanci wannan shi a abin da suka fara yi na samun kansu cikin matsala don haka almulku ya dubu ma'arku amma wa ra'ayin ma'arku mulki yana da wawa tare da kahiri amma wallahi mulki ne ma ya zalunci to shi ba فإذا جاء وعد أولاهما بعد شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال السياق وكان وعدا مفعولا وإذا جاء وأولاهما إذا الأول إننا أولى مرة فقال فرقا ɗayan juɗin na naɗanna ya zo ba ana alaikun ibadan lana Allah ya ce za mu aiko gari ku bayan na mu tayar da cikin wuri ba abu da ke masu tsananin yakin tsaya ashabu kuwwati ba mu ta kan da har daga yaki Wani ba'a da zamta fa ja mutu su ta yawon فأراد السنة سلاو يدعى له جمعه إلى دياري أكثر إلى له أتقوا أبياني سلوبا وين أي معركة sai sun gama wanda da sun gama kawo wani sun sama sannan su shiga cikin gidajen suna kawo guda guda wanda yare ya ka duru kuma su shi wani ba mu ko su kama kuma sai mutu da yare وكان وعد مقولا كما أن يا الله أحد الأول يا الله أن يا الله يا الله وقد أنزلوا الأولى سنكو ربا نبرو لكذا أشياء لكذا أشياء أو أرمياء فوقش أرمياء ruba waɗannan bayan Allah wa ba sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Allah ya aiko mu da wani mai tare cikin wani ruɗa wurin rundunar ne wa ƙasarun ya takare su wata ruwa ya kawo ƙulanin yayansu wa ƙara bubar da mafi sun ka roshi ya ilmai an ka rage wurin zuwa jirgi da ya buɗe an ka ɗaukaka so wannan abin da sun da yi suka koma ta san bawa ne Allah kuma Allah ya ɗauka to shi

Allah ya so marar na da kuma tarar sanan mun kamar da kauki da ne kuma ko a daura da mun kamar ba mu daura ko mulki wannan ba da ta alai aka bari ba ai da ka zara ba ni ka dai wannan abin da aka yau zai kada shekara ɗari ana warda rabu ana kan yi ana kama ana wasan amma daga baya ana yau ya fi yan bai da kai Ni yaya an samu wannan da kake da muka da kake da muka yadda an da dawo ya kashe shi wa da na ko muka da ke da amfani da dukiya ko wani da yaya wanda an na ko muka sai ya mu a kasar man jawa da bira ba wace a shiran jama'a waɗanda a tare da waɗanda sun haɗa kai suna da mu'amala suna kullum na rabu dalilin wannan Allah shi ya jewa cikin zuciyar ba amana ina amman da riya ya zo akwai kautai ya mai da bari isra'ila wanda aka kama ya kautaya ya mai zuwa ga ina dan uwan zuwa ta ya kuma ba da mulki ga Daniel ya sa shi ka shugaba da ni to sannan na aka samu samun damar a cikin jihadi tare da annabi dawo alaihi salam zuwa wannan yaƙin ta tsarinsa to shi na lokacin da za a yaƙi wannan wanda shi ne jagoran yaƙin an ba labarin da ba wanda zai kake jarunsa domin shi abu kwamandar su shi abu da ƙarfin su in ba wani yawo yana na ala kiri ba sannan ana kiri yawo yana yawo shi ya zo da yake gaba ba baban ya bashi lokacin da aka ba a rai yawo a rai salam yana wucewa zuwa su aka yi ba dutse uku kashe da mula ta ke ya mula ko wani dutse ya ta ɗaukani a rai yawo a rai salam da zuwa nan lokacin da aka yi ba haka ya nuna mutum da isasshe mai ƙarfi zamani mai kashe mara lokacin da aka yi yawo a rai salam da zuwa nan

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا وليتبروا ما علوا تكبيرا وقلنا لكم متكي غيركم إن أعطاكم وتوسع لنا لنا وأحسن لهم وأقوى وأنتوا تعالوا لأن تواضع من تتوقع ليس لعدم ولا أتعب كلكم موننا بالفساد كما لا ولن

kuma su kashe ku hakan ya kai wani ya gudu su shiga manzu da matsalaci na baitul maqdis wa ya rubutu shi. babu abin da a rashin ɗan gida adam irin inda ya girmamawa har a ɗaya gare har a wuce wurin na gari babu abin da an makara da aregarwa to za a ba su dama ta biya don ku samu da bani kama da ka duka bai kuma su ke ya hari ko don gobe ka sha'awar da wani farkon ai ba da lura su ne ba wani zai da hukuma don su halakar ma'ana ma a lau wasu usulin jaya kada usulin jaya ne a kan ta yana halakarwa ila halakarwa wa kar amsa musa ne su ko da

وجميع ما بغير المكان دك أبدا أشياء المكان يا يا يا يا وقلنا بالبداية وهو الأشياء عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا جماعة wato ubangiji yana ba bayi ne dama ko waɗanne iri don a haru tijari ya idan gudana yau murlana ko yau mulai saboda haka an ba waɗancan dama waɗanda su ana Allah da wani lokaci amma da irin dama da Allah ya ba waɗancan da ba na Allah sun kai ga waɗanda su ka yi kasar da su shi da ko bayan an yi wannan da yi Allah ya yi su a tsara kudu ya yi wa wani an yi wa wani sau da ba da mara da zaniya bayan wannan su ne ɗayan dukkan ɗan gurgu ba amma ba wa ɗan gurgu gurgu ko ba irin ka za zuwa ga ɓanna kudula kuma ƙarfi ba irin kuma zuwa ga yi

فقدم النفاق شر أدلا وقد تعرضوا به شر ثم كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وكلت عليهم كما أنت بعد ما أعلم أن يتمنى بقتل قريبة لكن قريبة ورمي الذين ذكور النبيل وضرب الزبيا لكن يعبد الزبيا لكن يعبد الزبيا وجعلنا جهنم ومسلم جهنم asiran mai daɗewa lilkafiri tagarai mafaka mai daɗewa a wajen gazan kaso gidan yaki gari a nan sun kace annabi haya wato bayan sun kuka shi wani kan zuwa wani mutane bayan sun kafa wani zuwa wani mutane duk abin da ake wada musu wasu bani ba amma lokacin ba ni da annabi a alaihi salam an ce jinin da shi a annabi yahya alaihi salam ya ba kaka. sai suka yi gudun a zo a gani sun tsari da suke sa kurbani lokacin da shi wanda ya zo da yaƙe ga wanda Allah ya ba dama wannan sarki ya zo da yaƙe su lokacin da zo sai ga lokacin da ya ga jini sai ce wannan jinin da ke gori yawa wani irin jini na domin da suka kashe a daga da ya zuba su suka sa jinin shi ko hawa suna sa shi da hawa an da yan wannan da lokacin da ya ni da ne kawai na ƙurbani da wanda ba a ba yake ku wada da gaskiya in kun wada da gaskiya zuwa wata su hakiya ne kashi duban bari mutane su lokacin da kike ba bari mutane su yake in ku ba da gaskiya wada da na kake yi mun to nan ga sai yake yake faɗa shi wannan bawan Allah yake cewa ginin yana ce ma ginin da kawaita domin Ubangijin da ya ga abin da an ga aikata da wannan sun zama wani aiki. An ga shi kuma wani mutane su yi. Dubu kawai. aka ce a wannan hali ne ya kawai bayanin mai yawa na amma ba ce kare da ba ya taru ina ni karfi sannan akwai wani daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke wata rana ta amina masallaci a nisa a rukuninsa na wajen dama an yi jirafi an tsoro kan annabi yana nan yadda ya yi kuwa jikin ba lafiya lau yana da lafiya lau ko ya da lafiya lau a wani wani yana nufin tafiya hudu Allah ya gane da To shi gaba. إن هذا القرآن يهدي به أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن للي وانا عليه قرأتوشي قرآن يهديه لليابو yana shiryarwa للطريقة التي هي أقوى فهيا وتجدبات يديه قر الجمال فالأحكام أعدم وأقوى رجل المؤمنين وما يلا أشارة يوميني الذي يأخذ الصالحات والذي يكتب على قواري نيلا قرآن يوم أشارة أن رقم حاجة عندك ثم لا لا وفقه ai da duniya a cikin duniya da an yi yaron Allah ya sanya su a izza buwayayyu mutane kuma wulbau wulba wulbau wa annahu fil ardi kuma Allah ya zauna da su a cikin kasa a ba su dama cikin kasa su zauna ba su ruwa wa bil akhirati an yusrun an tarka kuma Allah ya kai su aljanna ya ويرضى عنه وتبقى يسوع على جبل babu abin da aka dan adam wanda ya samu wanda ke ma yin ya ra'a Allah ya rahama to ci gaba وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا kuma shi qur'ani wanda zan rufa yana gargaɗe ta tare da kauli innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle wanda ba su imani cewa akwai ranar ƙarshe ba ranar lahira ga ga abin da an ga a karna mun yi tanadi a adadina mun ƙara da don azaban azaba aliman mai rafi ne ce ne ne ba wa mu ne mu ga rafi ko na rafi ne ويشير القرآن الآية الإنسان كيف يشير ربه القرآن لا شيء الآن أدم يا يدير من وجد باع ولك هذا ليوافق دون يدات الإجابة سبع وجد إلا الإنسان دون أدم شيء لا يعلم خيره وصعب على بقى liman ke kansa wa man sharru kuma sun ya kafi ba da haka wanda ya sa alkhairi da sharri shi ne Allah za ka Allah na karar da wani zama addu'a ya ya za mu ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو الإنسان kuma ɗan adam yana roƙo yana addu'a bishan bishan halalan kuma yana addu'a wa halin akan kenan fila da dara in ya bukata idan ɗan adam ya bukata sai shi wa kai ne a bashan ko yaki Kusifar wawo ya dahu aka ce wa ya dahu. Lanzan da su buɗe ha ila mulki ta isa ne yana addu'a shi dan adam bi sharri du'ahu ka du'ai kama addu'arsa ka du'ai lahu bil khair kamar yadda yake wata addu'a da alkhairi في الحالة الناشئة إلا أنه يستجاب له بالخير لأن أنا أمضى من الخير ولا يستجاب له في شر الله أمضى من الشر كقوله تعالى ولو يؤجل الله للناس الشر في داره الدقيق لقضي اليه اجرهم والله إذا كان هذا يدعي الوقوف لأن يجي الجدعوة أنا فأنا أمضى منه da Allah na ta gautaba da abin da ya ruka na gari wala ya haka can ya ruka. Allah rahama. Al'aya. Wa kana lisan jinkin dan adam ya zamo a zunan mai gaggawa ya ga ya kuwa a ranar ku yi wa adamin nazari fi ajiyar ɗan adam in yau ne ala bai da yanzu a wai ba kan kawo da ya roƙa bai da yamma zama da a wai alhali ya san maslaha wanda take a yake ne da ta da ala kan wani abu ne ka roƙa ta gaba ba ta ba Allah ba yanzu akwai rana ta yiwu wanda fito mai rana da yawa guda mai daɗi na guda mai daɗi akwai rana ta yiwu mai daɗi da ɗan adam rana da yawa akwai wanda mai daɗi wanda mai daɗi da ya rana ta yiwu da na rota ma Allah domin ga shi alƙiyama ta tsaya ga hukuncin wanda ya rasu a kan gari da su da ka yi aiki da ala tura mata da ba kan kai ba don gidan da aljanna an ba wani wuri gida ne na kuka da wani imani da kai kuhan zama a haɗa na kama jama'a akwai yaki da haka wannan bai da to shi ko da na sani guda roƙon da kawa ala duka da kai ala bai baka ba ala ya kara ma can ranar kiyama a bakin an gaba da zaka ci Allah da sai duro ko da ba da sannan akwai roƙon Allah ta Adam zai a baki maza wallahi akwai wata adama maza domin kusanta ne da rage kai Allah akwai wanda zai roƙa ba za a baki maza ba don domin shi kuma kusanta ne da Allah akwai wanda zai roƙa baki maza ba na ƙwarai na abu ruku mafi

جعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين الله يكلمون في الدري يجب أن يجلوا بعض ورانا آيوي ذلك المسؤول تشير الهواء كان شيء لقوة ينظر إلى قدرتنا يوجد وكيفه dan adam in ka dubi dare wallahi ka san Allah ya yi in ka dubi alheri idan zo zuwa wata rana kafin shiri da mahaifin ɗaya kuma kwana sai muka shaƙi adalai da aya dari da masna nuna a muka shaƙi hasken da bin zara da su ta surugan gudu su fi jama'a da Allah ya yi nuni a dare zalla akwai yaki da Allah ya dune a rana sallah a amma mu an karawa mata jiya biyu ya yi in da wani da da ne da wata aikin dare kuma sun tsallawa in na ta yi a ne da abinci ko a da wani abubuwa ya yi دي إدارة البيان ولما آية النهار هم آية يدوى أن يدوى بعض العالم نقدر نضاعي كان أي مرسلة ليها أنا أغني في بدون كاتب دوني ألا يوم هذا لتبقى بودون كنيه بدلا ألبسي نورا تقول لغوغاني لنفسي يلكاتي نفسي نفسي نفسي أنا بدوانا دوني يوم مداني نفسي ولا لا أقول لك شيء أنا على الأقل أن يدع ولتعلموا كما نقول ذلك جهاء لذلك رانا على الذي يجيبك شكاكه والحساب الحساب إلى الأرض والمكتب خائن كل شيء قوة يا يختار إليه وحد الآلة خمسة فصلناه منه بيان إليه تفصيل ذكر

wata zuwa wata mako zuwa mako shekara zuwa shekara wannan abin hawa ya yi kusurwa sai yi ɗan ɗaya ɗan adam zuwa da tsufa zuwa ga mai wanda ta hanyar kai ba mu ba ta to kuma وكل إنسان ألزمناه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان كوني مدن وكل إنسان كوني مدن ألزمنا ملك عمي دائره أي إنسان amma da ku aikin sa ya halin wani a cikin ya yi wuce yau ko ta riziki da an da luzuma biya shan don haka an fi wani dan adam an ta mai ma'ana an laɗa mai aiki ne kamar wani iri takarda da an karata mai ga wuya kamar takardar mutu to ala mutane malin mawuyi imamu za a ya ce ba wani ɗa wanda an kare ba illa wa bi ulki wa ba sai ya zama wuyansa akwai takarda makatubu biya cikin takardar abin da aka rubuta shaqiyun aw bi jama'a wallahi dai ya ba mu amma duk ɗan adam wanda an karba yana da halin abin nan aya ba shi kwanin da ya tsaga wuyarsa an rubuta mai mai arziki abin nan mara arziki lahira na ko mai arziki kuma bayan haka wa nukuli da hu yawon kiyama za mu yi tarkare da ranar alkiyama shi hukunan kitaban lisaye makatuban fihi amalu wanda yake aikin sa a rubuce ciki yalqahu zai haɗu da wannan lisaye mansuran buɗe tsakani lisaye wa hada qa'iru ashbahu bil musajjal yusajjal fi a'mal sahibihi wannan ɗaliban an ga yayi kamata bayi wanda ake rubuta ayyukan da amana وأقواله لما تكرر ثم يجعل الكعبة لنا على حلتاني يوم القيامة رانا القيامة ويقال رؤسي بريش اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا wannan littafin da aka waya mai duk aiki da ya yi da ranar aliyama da sauki zai a ce karanta wa ta mai gawa da mai bai ikirarin da makarar kayan da ba yana fitar yawa masu ban alai ya isa gare ka zan mai nisa gare ka yau muhafazu mai nisa ni na na gani ni a matsaya ɗan adam sai ce maka yin hukunci an ba shi ba wuta da kai ne wadda ne babu rama Allah كي أي شيء يحتاجنا النبي صلى الله عليه وسلم هو كان عايز الصحابي باع وندا أي شيء يحتاجنا فأبدو بشحكاء أنت يا رسول الله حتى يا الله لا تشحكاء أنا إلا أن يتكمل الله الحمد ولا أنا ولا بنتي باشيش يعجبنا بقى حتى ولا بنتي yawa ka ga yin ma anya ko ya ba ri alaya ko ya dauki yana gaban kasar Najeriya kan kuɗin da inda awa ubani wallahi in ban mutu ba sai ya ana fara mai yawo wani ya kaka Allah ya sauke to ci gaba من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى كان بعد رسولا من بدا فإنما يكفي نفسه duk wanda ya shiryu to ba don kowa shiryu ya shiryu ka da wa ba ni da ida domin sakamakon la da shiryu wanda ya karfe amma wanda duk wanda ya karfe to ina ma ya shiryu ala ya yi ba لهذا يفهم عليها ومن لا يفرق لواتن عشان تيلي واضح من غير كائن عاقبة لكائن أي لا تحمل بعد توقع ولا تحمل بعد توقع نفس ورأي واضح لكائن ولا لا تحمل بعد توقع وزرع لين نفس ورأي وراوة ما بدأ الرقوع in ka yi na da laifi ka ya ta da su in wani ya yi na da laifi ka ya ta da su wannan ta yi ai akwai aya Allah ya ce wala ne alqarabu ko alqarabu wa wa alqara ma alqaribu ko ba ba su doke nauyin su da kuma wani nauyi tare da su nauyi a'a wannan ai wanda ka fadar na laihin matsayi sai a aza maka da naka da ne ba cewa shi shi na gare ba ka ɗaukar na ne ɗaukar naka su ba ka Qur'ani wani ya warware wani in ka ji an karanta Qur'ani wani ya warware wani to bai fassara Qur'ani a kan ba Allah ya tsawai saboda haka wa ma kunna mu'azzibina ahadan ba mu zama a tsaka da daya ba hatta da ma sai ma aiko rasulun manzo ya yi dai gargaɗi bai karɓa gargaɗin ba wannan aya tana wani kenan mas'ala ta sako da shi da shi misali sai manzon da Allah ya koyi ya yi gargaɗi ko ya amma idan sako da zo ba wannan rawa. وار بلدتين قائلين بدون أكل مجرمين أو جنسي يا غيا أقولون دا تذكر من دعانا صلى الله عليه وسلم وإذا صدقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا الله يجيدون بك براهي بك لكي إمني أنه لك قرية المحلقة على قرية أمرنا بك رفياتي بك مجلسان nau'in ya mara inganta bi ma'ana wa sa ya zuwa gabanin sa da ta da ta ala da ta da musu da ta hanyar manzanni don ka'ida da tsari waɗanda Allah ya so ka samu masu wadata da wuya da musu ba dini tsaro ko eh ko ne wannan da tsaya su da ta muke su ta da zuwa gabanin sa ko ka ko ya ko ba shi su hanya domin abin da amma da kirki hulɗa da dara fasaka kharaja ana amila don shi ba shi kharaju ana amila shi ke ga wani mamman ba har ƙara ya kawo sai zance na azaba mai tabbata bin azab dan marna abin kuhulita da dalilin turhuliyar a halaka na muhalaka da bin ilahi da halaka ala ya mutanenta wata hanya da rusa ta kama abu ta kamar an ga rusa da ke lamarin da ke lamarin mara da kuri jama'a da ala ta wata zaɓa ne da al-yahud jama'a isra'ila وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم يوى كثيرا يوى أهلكنا وأهلك الأمة نع الأمة من بعد من بعد وعلى النبي عليه السلام عبد الله وكفاك يا أيها الذين آمنوا بالذنوب إلى يوم القيامة خبيرا بصيرا basira mai gani adama masani ga waya da koyanta wanda waya da bayananta wani yi da annabi yuzu shi ga da alimu wala adam muqarana na akarjan gwa baya wa bayan sirri isra wal ira bayan sirri alimu ba da kuma tsakanin isra da alimu ba ya ku al-masrur da mun ba abada dimna kun kure wa bayan tawra kana tawra وهداية لليودة لبني إسرائيل وغير القرآن بسكان القرآن وهداية لشريعة للمؤمنين من بني آدم وتعبير هذا القرآن تجعل جديد عن القرآن يا هذه الأمة وأنا أعرف عن محمد لما وضع عليه على بني إسرائيل kada ku yarda ku yi abin da ya ɗauka ta bari Isra'ila kun ba ki da wani. Wanda kuma misali ba, ta ga wata shi من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا ثم ذكر الضياء sannan gargada magana ya ci gaba da kirga da cikin shirewa wanda layin suru gyaran shiga almarfi wanda yake da ɗaiɗaiku na a wanda ba ya rufa taron al'umma bukara ta bai da ke don a yi bukara a ɗan kishiya ne من كان يريد الآخرة فهو نبدا أيكلتا يعني الدنيا في أجلنا له بها من أجلنا بين أشهر الله ما نشاء الله أن نمكسر من يريد أن نمكسر وأنا جاء إما كان يقولون أن يقولون إن يقولون أحمد في على الله يا يقولون رسول الله صلى الله عليه يقولون لا ينهي بكريها duniya da haka ɗan adam ta faɗi wanda muka yana a tajibin badala man da mu ya arzikin قيد المعجل والمعجل له بالمشبع والإدارة لأنه لا يجد كل متمن ما تمنى بعد ما يقول لك ما تمنى في الجمهور wala kullu wahidin jadida ma yawa ba kowa ke sa mutum abin da yake zuwa sun ba da Allah da wutar na mutum ya gari da ayar da alƙiyama jahannama wutar jahannama ya fara aishi gida ya fara aishi gida mazamu mai yana hirdari mazamu mai yana hirdari mazamu mai yana hirdari korewa ba da rama ana mai wuta wurare ana rama ne. Sai, to ci gaba. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك, فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة دون دين اللاهرة wanda duk yadda ya lahira da aikinka wata ala a ta aiki irin aikin lahira amana amana Allah wanda ya zaɗi da haɗinka هو مؤمن الحالي كلنا من إيمان أولئك كانت المسلمون أن أيدي الزيادة أجلنا حيا إذا الله يقول أي مقبولا ترتبت مصابا أجل صابة دلالة عليه عدد لما أمنا دي فراتنا تو وانده أيدي دون الله تو الله بي ما شاء تو وانده كبارا الله إيبا تو الله بي ما شاء تشو تشو كلا نمد هؤلاء محظورا كلا kowanne ne da gari ne da su an da jama'a biyu da wancan wanda ya gan duniya da wanda ya gan lahira an rubu haula muna ba waɗannan wa haula da waɗannan waɗannan musu alifun dinamu min ala ya rabu daga bayan ubangijinta a duniya mata na da wanda da zai kwalle su mai mawufi a cikin samanu a ɗin dakewa mamu a ɗin hanya a ne kaya Allah dai ana ma kowa da mawana wanda ya tashi na انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ungur duba ya dai ɗan adam sai ubangar laya mun ka fitar da ba da hutashin su ala ba da akan zaki da rufi da arziki wajen ya farma Allah yana da kiwo wanda yake nuna wa ɗan adam tori shi. Allah ya yi fitar da wani a kan arziki. Allah ya yi fitar da wani a kan alfarma. to in ya zama duniya haka wani na kai wala ilayara a gabar ya yi girma a adam ya yi girma darajajin darajoji wa akbar ya yi girma tabbiyar shi fitawa ne da duniya to in ya za haka bayan baki a cikin ya'u da hatuna ya kamata ɗan adam ya kula da lahira kuma bayan duniya an ji wata rana an wasu a tarahu ƙwarish manya-manyan ƙwarishawa masu arziki masu mulki sun taru ba ke kasar wa suna kusa da gani amma daga cikin waɗanda ka son ganin ne na uwar akwai su haihu akwai biya ga manyan ƙurashawa masu dukiya masu mulki masu matsayi aidan yi ya ma ga ina ko sanin da kan ana aiko iri lokacin da aka wada ba sai na Umar mutanen da ana gaba ɗaya da manya sun kuma sun jima na sun su yawa da su haihu ba ne izina wa ya ko dini su ana su haihu shi gobe da shi ai wuri shiga da ya shiga manyan da aure suka ce a'a هذا علامات مبارك yanzu ba wannan tsaye tsaye kuna kurburar ne na uwa ga ya aiko an su haido shi ko mai ya da shi wannan wadatun kofar ne na warke na ba su jama'a a ajiyar lahira waɗanda matalakawa na amma a dai a tare su yi ne sannan sai ya ya san matsayin wani Allah ya tafi waɗanda manya هاي ai na gobe bai dace ba domin ku danna an gari ya ya tuba in ta gobe a cikin gobe tsohon gobe ya yi bakin in ya yi duhu shi kare an ba ta gobe an kare kai mai imani da imani ne ko kare shi ruwa Allah ta da mu ko ci gaba لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وكي الأرب لا تجعل مع الله كذلك سيانا رد الله إلها ولا أجب آخر ندبا كتاب للنبي وصل لنا رمضان الله دمي لينرجع يعقومون وحيد الأول أو كوكما يكون مكلف كباني وآخر ما في كتاب الآيات yana da kalibi amma abin da an bata bakin abin da an tabbata wannan awina da gani a tsakon yuma shirin da yana babu ha a gani ta ce karatu shi na wa babu ha baki ta ce kula rijina karfa da haka استحابي لا بارك في قوله لا نجعل مع الله فلك في الله تعالى عن الله إلى وهذا من به أيضا مركز في قوله ولا نجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى لجهنم مذموما مرضوما karka sanya wa Allah abokin tarayya a jewa da jahannam kana alim da kana alim ko ya kwanta ma ai lamba bayyana lawa لأن يسعى أي عمل في أي مكان أي بلاد ولأن يكون مؤمنا كما يبقى مؤمن شرع في تطبيق هذه الأمور لأن يجب أن يكون بيانا وأن أنا أرى المسلم أنا أقول وبدأ لأن يبارك بشيء أكيد بالإيمان بشيء إلى الإيمان هو بيان ما هو الأمدة بيان أبدا أكيد شيء فيه منين هو توحيد شرك الإيمان فقال لا تجعل مع الله إلها آخر كان كفر يقول أبي موسى لقد على الله ثم ذكر أكبر سمع أمدا بايعك سائر الأعمال التي يكون غير أمر من عمل بها ثاني جناية سمع أمدا سورة أيوكا وإن كان في سورة أيوكا لا تنمى أيوكا لا يرى كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا مضمومة أبدا في موضوع أبدا روى لا نافع بعد يقول أبدا كذا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما وقل لهما قولا كريما waka ya riga ya yanke hukunci ubangijinta a marar ubangijinta ya rahuni ya sai bawa بأن الله تعبدوا إلا إياه بوضع الله يا رجاء يا يوم إذا أبوت هو بيش أي تقول رسوله عن العبادة كفر فرقة كتلك كالعبادة عن أو أن تسلم كتوتك بالوالد لكقوة لهما إنسان كوتاو Allah ya yi hukunci a bauta mai shi kaɗai amma Allah ya yi hukuncin kowa da uba a yi musu ikani da an taba hugu ba ko mutu maganta in ma ya bugar da inda ka rike ba a kuma in ɗayan su Allah ya sa ya kai musu kowa gunka abu kira ba ko su duka ikirani yin da zani ba a ma fadar na alif to in ɗaya uwa ko uba wani Allah ya kayar kuma ya da ta ke ka za ta kullum ma ufe kada ku ce musu sir idan mai hamza wa kasar ilfa'i kuna wani ko ƙuri'a da wani ilfa'i kuna wani wa gairi kuna wani wani kasar gairi kuna wani ko ko ɓangaren bi ma'ana wato tabban hukumar ولا كلا وضوء لكن يمو عيانا يرتكن سوك ما هو دليلونك وبلوغ الكبر wato ke matuƙa girma uwa sharku sharakira karaja wanda ya kai wanda zane na anar walida innama ya ta'awani duwa da gaibi ila ce wato ɗa ya kan wala da uwaye su ba nan na an samu ba ne mata in suna da ƙarfi yana da ko gari su ba shi amma lokacin sun fasu ba suna da tsada kai samu ta dan da ba dan ware ba da wani ke wani wa illa sala ya an qul mu'min la yakfur bi kayyari cewa ta ce ko sir da mutuwa bai ke dan da ko dan rako abinan sulun bawa ko ba ma da ƙarfi ne a nan wanda aya abin da suke gwani ba ya girma uwaye ne mata wasu girma ina an aya ta ke kada mutum ba wanda ya magana ya ce a sha ba ko tir ba ba to kenan akwai laharin ne da akwai hawan kai ƙa'idar malamu usul jiki. ina hana a ce ba malikin to ai an hana ha an ya faɗa da zai kwana da tsari ya Ha gare ne tana shi ne kai ba wanda ba Ha kai ka uwa ka uwa ba zan ba na cewa فقول من المسلم وقف حق يا أيها الإنسان إلا الموت حق إذن أعلم سنة أدلة أعلمية وأدلة وأدلة يجعل يدعي kamar wanda bai sani ba ba ba kana ba to ya ji ma ba kana ba to kai an bace ba ba ko kuma ka mai kan da don kai a yi da haka baban da na maka wa da ba to uwa ta hinan uba ya hinan abdullahi ya babba abin da yake cewa kun ma'arwa da gani kal'abul muddi الذليل الضعيف لسيد الفرد الجليل في توافقه وتملك abin da ake so gare ka da ubanka ko uwarka ka zamo kamar bawa wanda an mai laifi wanda a karkarsace wajen shugabansa kuma shugabansa mai mugun hanyar kuma ya san shugaban turkiya wajen tawabu inda yake da shugaban nashi wajen tamalluk kwanan wata ne ba ne maka su zama ubanka zama uwa sai ƙara kwani in da ya ba haka ba bugu na kuma an ce idan buwa ya kuma kuma Ayi musu kaza ayi musu kaza ayi musu kaza ai wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rafi ba sai ya manzo Allah rafi na mu yace shi don iyaye na idan da ba babana da wura daga nan da ke zuwa ga ɗakin Allah da ƙarfarwa ni ya haji da shi ina samun kusiya ni ƙari ko ni ba shi da na biya ta ƙarewa wuce ko ɗaya daga cikin haƙƙin haihuwa wanda yake cikin ba ne in wada ko haƙƙin ɗaya daga cikin lafiya da ƙarfarwa duk abin da kawo kwayo na mutum kuɗe ba don su san da kana ƙarami suna nan nan da kai suna buƙatar rayuwarka sai ko yanzu kana nan nan da su maka ba amma ga na ga ɗaya ga buraniya eh, na su ne ku eh la ya wani ko la mun ga wani sai biyu kan ka su ne ga buraniya ya ba ya ba ولا تنهرهما فرق القاوتين ولا تزرهما في القاوتين وقل لهما أولى كريمة ولا أظلم لا أعتقد يا أنت ولا تنهرهما أشي وانا نحاول هلاك يا هم لقلبي يا أم كريمة جميل الليل وعفيت لهما جلاء ka sauka da kayayyaki kan karsu ne an sarwa dajaka azali kamar yadda kan sun suna yi da yayansa idan sha'o ya bugu su yi ya ya gari yana sarka abin da nashi ko kuma shi shira wani zama ya kwai yana rama ɗan kawai me ya kace da alai ma na da kare kurra da rahama ya Allah ya wai kama amani bila bayan kada su da wani yare lokacin su da yare shi na nan kai rabu rogashi don zingin da sun roga ta samu shekara biyu nan tare da shi har sun a yau. sai bayan shekara biyu ne irin wani mutum ya zuciya yi jirgin da ya shi ne ke tambar da zai ba mutum zai mayar mutum da kungiyar da kungiyar da kan da ɗayan duka zai mayar koya shari'a da ke akai. to da yake ya rubuta tambaya an kai kuma kai wa gari da ba da ba da mai tambaya ba. shin shi ya tsara shi sun ja ta ba shi yanzu da ɗin shi ta ita. ko kuwa a ga kuwa yana da ayatar da shi ta na ga wannan. domin ka'ida a nan sai ba a bari wanda abin ya kace ya ga yana ba in ya ji da mace wace ne da yan dan barka da kuma ko kuwa a da ko da an ga samu su yi bayani ya ga mu da yan haka nan da ake in ko zo ba haka da ta wani ya ta hujja ta faɗi lallama to a nan bari mu ɗauka ta cikin sa kun ba ya baya yadda ta ce kar yi ba hannu ne yana ciwon kuma ta hayu to a nan da ta haifa yadda ta ke baki a magana ba dukkan da dukiya amma a lissa ta mai abin da ta ci da biya na kwan. Wannan ba shi alhamdulillah sai mu tambaya hukunci liman wanda yake ba da ta da a biyu ta ne ya afirka karatu da aka yi mishi biyu da ba ya dawo ya bayyana kuma karatu to ban ya cika sallah kabaliya zai yi koko ba iya a game da yake ƙa'ida rubuce da bace da ƙa'idar wanda ya asirta wurin bayyanawa ko ya bayyana ko ya asirtawa idan ya maimaita in ka karanta lauyin mutane na shirin abdullahi bin kowai wasu kuka guda biyu da kuma sun muka hali ya nabance su ce wanda umar wala ya fi yaqin jahari wa awwal suratul lahu kasir wanda umar hamda ayatu aw ha wa awwal suratul ayi. wato dan ya karanta fatiha na komai da Ku tare da sura dan ah, ya mai da to zai da amaniya amma in ga su wa ga mai da ba ku ba ku sai mai tambaya ta gaba yace idan an zo ana addu'a ya lura mutane suna da kalayya daban-daban akwai wani idan an tsari addu'a zai shafa fuska wani in an kare addu'a zai shafa jikin shi wani kuma bai gumi har kawai da zai saukar da hannuwa shi da yake karantarwa yake wani cikin da ya dace mu suna kamar game da matsalar da ya yake haɗa addu'a wato akwai saɓani wurin ɗaga hannu wajen addu'a wasu malamai sun yi magana a kan cewa rawar aiki inda du'a kan an kara hukun abu lura ba yan ana addu'a daga hannu wasu daga cikin malamai sun yi musu haya amma wa a ja da hura da hura wasu daga cikin malamai su ce a ah, ya halatta daga hannu to dalilin wannan rigima sun ba yau ba akwai wani shirin jama'a mutum da hoda wanda ya yi ta shara da shara nan a da kwari yawa ne ya rubuta dutse wanda ya tara a dutse guda tara ƙarshen ta, sai ce da wannan hadisai duka da hannu ana zuwa masharu shari'a na wanda bai tsaga ba to shi ya ake shari'a to sai magana a kan shawa da hulka wasu malamai sun ce duk da an ga addu'a suna shawa da gaba wasu kuma kamar da kake ba kada an roƙa da shawa wasu kuma suna shawa to ya fi a shawa domin akwai hadisai da aka wurto illa hadisan rauni da shi amma tawaturu ya kai a aiki da shi wal amr bil da'i fi mithl zalika mamsuhun bihi inda ulama idan abu ya zan daga cikin bada'i to ana aiki da hadisi wanda abu da ili kansa domin ba ka samu hadisi wanda ke takai ba saboda haka waɗannan hadisai a ne idan bayani da ni duka ya duba madakan laifin maji idan ya mai nisa ya komo ga iya a suna bid'a na shi Usman bin Kulu saboda haka ana kada hannu wani addu'a kuma ana kai abu kuma shi yake wallahi sai sai tambaya ta karshe da mai ce cikin eh, kiran sallah da ake yi hmm. sallah ta tahiya salatu suri ita ake ma kiran sallah ne da eh. shi kan sallah nan biyu na sallah tafiya a ina ne ya kamata a yi a salatu khairun min nan kiran sallah farko ko da biyu a kiran sallah ta asuba inda ake a salatu khairun min nan da shari'a Ya sallah farko illa iya ta na irin Najeriya irin nan da jihar irin Musa ne ko da shi a wannan cewa da ya zuwa da ya suna salatin ta da kai da garin da sallah to cewa da wa ya da amma mu rabu da duk wannan ni a tushen a karatu suna goma domin littafi guda ɗin hujja na aka wudu kowa ne zama hujja ka littafi ɗin littafi hujja ka gidan sun zo lokaci yana so su zama zo sallallahu alaihi wasallam a yayin mu domin sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ba ka san dan adam kowa ne kwana na yarda sai dai da ya isa gun maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji as-salatu khayrun min an-nawm sai maza Allah ya fara lokacin da ya sallallahu alaihi wasallam a farka sai an zama da zama a ɗauke yake ya bila ya kai bila ka sanya wannan karba da ka afra in a bani su da su a cikin jiran da na fara su to bari mutanen da kowa ya sani da hadisai an ce a sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku kula da kiran Bilal wurin cin abinci ko sha. In Bilal ya yi kira ta kwalishi ta kwalisha. Li'annahu wa abin ne. Ko da abin ne. Hatta Bilal yin umar masu. Sai Allah ya umar masu ya kira don shi gargashi. Don kai ya dace ne a ba haka. Lokaci ya yi tafiya lokacin da zuwa ne. Sannan shi kira. amma annabi ya ce la yana alu azan hilal yin duhun kada dai yan gurgura da kira yana yi rauni to gida shi da tsara idan kiran sallah yau da rawa ko kai yau kai ka tanuwa ka ta hajji wannan ke in muka duba nan wanda magana ta kira da gida yayi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duba إقامة الحجة بالدليل شرع على ابن ابن الباني لا مكرر كما أدوبي wannan littafin nan ne da wani kafa sannan na duk akwai hadisi da imamu ta yi wasu kiran sallah ana da farkon kiran sallah na dai su sulahi ne dai littafin ya wuce na hadisi idan ba kai wannan za a yi duk guru a tsakanin nan a shirin guru wani hali ne sun sarai za ka samu wani hali ne zai kira na wasu makawa sannan idan shi maka nisa ya tara da misayin ayin rumuri na abu za ka kira ko ka same shi da ya bayani kuma sai ya kuka ya ce kiran sana saboda haka yana da kyau mu kula da wannan kuma ba alhamdulillah mun saurari fatawa daga mufti